kundin tsarin mulki ya ba da sashi na talatin da ya ce duk laifin da aikata wanda ma ba shi da dama a bada kai beli abin da ya kamata shi ne kada a ajiye mutum a tsare ya wuce wata idan kuma an ba da shi beli kada a ce ba a gabatar da shi gaban kotu kada ya wuce wata uku to kaga za a fi an ajiye mutum shekara biyar shekara bakwai ana bincike wani bincike amma kun tsarin mulki ya riga nuna cewa wannan tsarewar da ake masa da rashin shi ko wannan ma an ci zarafinsa duk da ana gani dan boko haram ne domin kama a ce kasa kamar cadi wanda yake mu muna ganin mu babban ƙasa ce a kan cadi za su yin abu irin wannan abubuwa wanda ke na ci gaba ne mutane suna na ambishi soja ba su daidai ba ko ba su daidai. wani lauyan tsarin mulki a najeriya kenan barista yakubu salibawa ke kokawa bisa yadda har yanzu jami'an tsaro ke ci gaba da tsare ɗaruruwan jama'a da ake zargi da sunan boko haram ganin galibin samamen da sojoji ke kaiwa irin na kan mai uwa da wabi ne Shin ina matsayin mutanen da aka kakkama ga daraktan sashen mulki na headquarter sojin ƙasa na Najeriya, Manjo General Adamu Baba Abubakar. The Defense Headquarters set up two joint investigation teams to investigate ya ce hedkwatar tsaron najeriya ta kafa wasu kwamitocin haɗin gwiwa guda biyu da za su yi bincike su tantance 'yan ta'adan da ake zargi kuma ake tsare da su a hannun sojoji cikin waɗanda ake zargi ɗari biyar da hudu an sami hujjojin gabatar da mutum ɗari uku da hamsin gaban kotun tarayya har ma an tura maganar su ofishin attorney general na tarayya. Their case files were forwarded to the office of Attorney General of the Federation. Duk dai kokarin da na yi don jin ta bakin ma'aikatar shari'ar Najeriya abin ya ci tura. To amma masana tsaro da yaƙi da ta'addanci irin su Dr. Mohammed Elnur Dongel na Jami'ar Maiduguri na ganin ya kamata gwamnati ta kirkiro kotuna na musamman don shari'ar 'yan ta'adda. Ya kamata gwamnati ta samu special court da ba za a bata wakaci ba. Akwai masu manyan ra'ayin da bayin da ra'ayi a bar su kuma a fadin nasu su zauna. To masu manyan ra'ayin da suke cikin to ya kamata a same su a a yi musu hukunci da wuri in ba yakan ba sauran ba abin damuwa ne don yanzu akwai na sani an kama su da yawa a shekaru uku da suka fuska alkali ba zai iya yanke hukunci akan boko haram ba in bai samu evidence ba sauran suka ce abnormal station yana neman abnormal solution dr Mohammed elnur dongel na jami'ar maiduguri hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria